This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau talata 27 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarai. To yau ake sa ran za a fitar da sakamakon farko na zaben shugaban kasar da aka gudanar a Ivory Coast. A jamhuriyar Congo waɗanda suka amince da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul sun samu gagarumin nasara. Ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders ta zargi dakaran da Saudiya ke jagoranta da kai wasu hare-hare kan gininta da ke Yemen. To ko menene amfanin fito da wannan sabon salon rajistar banki ga masu ajiya banki wato a bankunan Najeriya? duk wani wanda yake da account a Najeriya zai harkan kuɗi dole sai Central Bank of Nigeria ta san za a san nawa ka tura ina kuɗin suka tafi shi ma wanda aka turawa dole an san shi iya da wannan number me ya karba ko bai karba ba Hashimu Muhammad kenan masanin tattalin arziki a Najeriya za ku ji ƙarin bayani ɗan anjima kaɗan. Za kuma ku ji cewa bayan watsi da ƙarar da kotun sauraron ƙararraki a kan zaɓe ta jihar Filato ta yi dangane da rashin amincewa da zaben gwamnan jihar da wasu suka yi. kotun ta ayyana biyan taron kuɗi naira dubu hamsin hamsin kan waɗanda aka yi ƙarar su za kuma mu kawo maku rahoto daga ƙasar kamaru inda ga gamayyar dakarun ƙasashen ƙetare da na ƙasar ta kamaru ke ci gaba da fatattakar 'yan boko haram muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron nazarin harkokin tsaro da wasu ƙungiyoyin farar hula suka yi a jamhuriyar nijar bayan haka za ku ji shirin noma wanda halima jimrau ta shirya za ta kawo yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. A yau talata ake sa ran za a bayyana sakamakon farko na zaben shugaban kasa da gudanar a Ivory Coast wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci a lasan wata da zai lashe a karo na biyu. Tuni hukumar zaben kasar ta bayyana cewa yawan masu kada kuri'a da suka fita ranar Lahadi ya kai kashi 60 cikin 100 ko da yake wata kungiyar farar hula ta ce kashi 53 ne suka fita. sai dai 'yan adawa a ƙasar ta ivory coast ɗin sun yi ikirarin cewa kashi 20 ne kacal suka fita domin mafi yawansu sun zauna a gida ne gabanin fara zaben ne dai uku daga cikin 'yan takarar suka janye suna masu zargin cewa an shirya yin magudi domin akwai mutane da dama da sunayen su suka fito su biyu a rajistar masu kada ƙuri'a a ranar lahadi da aka yi zaben wasu rumfunan zaben sun kasance a buɗe hannun wani tsawon lokaci saboda rashin isar kayayyakin aiki a kan kari kana na'urar da aka tanadar domin tantance masu zaben ta samu tangarɗa sai dai duk da haka masu sa ido na ƙasa da ƙasa ciki har da waɗanda tarayyar ƙasashen afirka da ecowas ko kuma sai da yawo suka tura sun ce sun gamsu da yadda aka tafiyar da zaben A can ƙasar Congo kuma waɗanda suka amince a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul a zaben raba gaddama da aka gudanar wanda zai ba wa shugaba Denis sasu su damar yin tazarci sun samu gagarumin rinjaye Sakamakon da aka fitar a hukumar wato a hukumce a yau Talata ya nuna cewa fiye da kashi 92 cikin ɗari na waɗanda suka kada kuri'ar sun goyi bayan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar, yayin da bayanai suka nuna cewa kashi 72 ne suka kada kuri'unsu. Sai dai bangaren 'yan adawa sun ƙaurace wa zaben suka kuma ce kashi kalilan ne suka fita wajen zaben na raba gaddama. Shugaban 'yan adawa kasar, Pascal Mabiala, ya yi kira da a yi watsi da sakamakon zaben. Yanzu wannan sakamako na nufin za a ƙara wato za a kawar da dokar ta baiwa shugaban ƙasa dama ya yi wa'adi biyu kacal da kuma dokar da ta ƙayyade cewa ba a so shekarun 'yan takara su wuce saba'in. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an yi belin tsohon shugaban taro a zauren majalisar ɗinkin duniya john ash daga gidan yari a birnin new york yayin da ake zargin shi da wata badakalar karɓar cin hanci masu shigar da ƙara sun ce akwai yiwuwar a ƙara shigar da wasu tuhume-tuhume a kan mr ash wanda aka yi belin shi kan kuɗi dala miliyan ɗaya aka kuma ba da umarnin a yi mai ɗaurin talala tun dai da aka tuhume shi akan wato tun da aka tuhume shi kan ƙin biyan haraji sai dai masu shigar da ƙara ba su tuhume shi kan batun badakalar cin hanci ba saboda rigar kariya da yake da ita ta diflomasiyya masu shigar da kara dai sun zargi ashi wanda tsohon ambasadan antigua an babuda ne a majalisar ɗinkin duniya da karɓar cin hanci sama da dala miliyan ɗaya domin kare muradun wani ɗan kasuwa a ƙasar china kana bai kuma biya kuɗin haraji akan kuɗaɗen da ya karɓa ba A yau Talata kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders a Turance ta ce hare-haren sama na dakarun da Saudiya ke jagoranta suka kai sun shafi wani ginin ta da ke babban birnin Yemen. Ƙungiyar ta bayyana a shafinta na Twitter cewa akwai marasa lafiya da ma'aikatanta a cikin ginin da ke birnin Sana'a a lokacin da aka kai harin bama-baman. Sai dai ƙungiyar wacce ake wa lakabi a takaice da harshen Faransanci a matsayin MSF bata bayyana ko an samu jakata a harin ba. Dakarun da Saudiya ke jagoranta sun fara kai hare-haren sama tun a watan Maris. ɗin wannan shekarar inda sakan kaikaici tunga 'yan tawayen Houthi da suka tilastawa shugaban Yemen Abdurrabu Mansur Hadi ficewa daga ƙasar. Amma bayan da aka samu nasarar kwato yankunan ƙasar shugaba Hadi ya samu damar komawa cikin Yemen. A farkon watan nan ne dakarun Amurka suka kai hari akan wani asibitin ƙungiyar likitocin ta MSF da ke garin Kunduz a Afghanistan inda suka kashe mutane talatin lamarin da yanzu ake gudanar da bincike a kansa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. da farko bari mu bude wato rahotannin namu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Yanzu haka dai an sake kara wa'adin yin rajistar banki ga masu ajiye kudade a bankunan Najeriya zuwa ƙarshen wata mai hawa bisa ga umarnin da babban bankin Najeriya ya bada na wani sabon salon yin rajista da ya hada da ɗaukar hotuna da sauransu. Tuni dai dama wasu 'yan Najeriya suka yi tasa rajistar wasu kuma suna ƙoƙarin yin haka. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Ba kamar yadda ya faru a ƙarshen watan Yuni ba inda mutane suka yi dafifi a bankuna daban-daban na Najeriya don samun rajistar tantancewa. Wannan rajista dai da babban bankin Najeriya ya bullo da ita ga duk masu asusun ajiya a bankuna ya sanya muhimmancin tsawaita wa'adin don ba mutane damar yin rajistar da ta hada da ɗaukar tambarin yatsu kwatankwacin yadda aka yi a lokacin rajistar zaɓe. Menene ma amfani ko muhimmancin wannan sabon salon na yin wannan rajista? Hashimu Muhammad masanin tattalin arziki ne da kazalika ke tu'ammali da kasuwar canjin kuɗi a Najeriya. Duk wani wanda yake da akawun a Najeriya najeriya zai harkan kuɗi dole sai central bank of najeriya ta sani in kuma kana da wasu account ka bubbuɗe da sunanka dole wannan number ita kaɗai za ta ta reflecting a duk harkokin da za ka yi na kuɗi to ya rushe hanyoyi da mutane suke su bubbuɗe account daban-daban da in ma account goma ka bude za su gane cewa me za a yi da kuɗi. kamar duk kuɗin da mutum zai shigar banki yanzu za a san waye ya shigar da su daga ina aka shigar kuma nawa ne kwarai da gaske wannan shine babban abin da yasa sauke da wannan za a san nawa ka tura ina kuɗin suka tafi shi ma wanda aka turawa dole an san shi iya da wannan number me ya karba ko bai karba ba harkar wajajen yan canjin kuɗi ma yanzu za a sayarwa mutum kamar dala kamar dubu goma haka sai an tambayi wannan lambar rajistar ta baya ga haka ma yanzu duk masu bdc lasin na karɓo kuɗi daga central bank da idan ka karɓo kuɗi ka sai da kowa ya ba ruwansu amma yanzu an ce duk wanda za sayar sayarwa sai ya baka bbn sa ko wani abin da ake ce masa returns da ake yi duk wata in aka samu kana sayarwa da mutane kuɗi baka san suwaye kake sayarwa ba kusan bank za ta yi season din lasin ɗinka za ta karɓi lasin ɗinka. wani sabon sauyi na amsar albashin manya da ƙananan ma'aikata ta hanyar bankuna maimakon biya kan teburi da ake kira table payment da ya faro tun wajajen dubu biyu da uku a najeriya ya sanya yawan masu hulɗa da bankuna ya karu. na tambayi ɗaya daga ma'aikata yusuf ishaq da ya samu nasarar yin rajistar shi ma ya fahimci dalilin yin rajistar ko da ya bi umarnin hukuma ne don gudun kwana ciki ka san yanzu duniya tana cikin wani hali musamman ma na abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci da ake kusan akasarin dukkanin wasu hanyoyi da za a iya bi don daƙile irin wannan ta'annati ya ta'allaka ga irin yadda aka dakatar da yadda kuɗaɗe suke shiga suke fita zuwa ga wayannan irin mutane da sauransu yana daga cikin dalilai ni a tawa fahimtar da ya saka gwamnati ta dage ta ga cewa tana control kowa ya bada haɗin kai da goyon baya wajen ganin cewa yayi kuma ka san shi ɗan Najeriya yana da wani hali guda ɗaya ga abun da zai taimaki ƙasarsa amma shi ma idan ya duba ya ga abin da zai ja masa matsala yanzu kamar ni misali na kan je na karbi kuɗi ne a matsayin banki a matsayina na ma'aikaci to kaga idan wani wata ya zo aka ce idan baka kawo wannan eh, bibiyan din ba aka ce ba za ka karbi kuɗi ba kaga na shiga wani halin haƙulayi kenan ko wannan sabon salon dai ya sanya ya zama wajibi ga duk mai son aika kuɗaɗe ta banki ya rubuta lambarsa ta rajista wato bbn kan takardar cikewa kafin samun biyan buƙatar aika kuɗin Nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja Najeriya. Madalla a gaishe da Nasiru Adam El Hikaya. Kotun sauraron kararraki a jihar Filato ta yi watsi da karar da jam'iyyar PDP ta Mr. Gyang Pajok ta shigar wadda take kalubalantar zaben gwamna Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya ci zaben gwamna a jihar ta Filato. Ga Zainab Babaji da karin bayani. Zaman kotun wanda aka gudanar cikin tsauraran matakan tsaro an shafe awa biyar mai shari'a Johnson kandida na karanta bayanai daga waɗanda suka shigar da ƙara da waɗanda ake ƙara. mai shari'a johnson kandida ya ce masu shigar da karar ba su bada kotun bayanai masu gamsarwa ba kan haka ya yi watsi da ƙarar ya kuma ayyana biyan tarar naira dubu hamsin hamsin kan waɗanda aka yi su da suka hada da simon lalong da jam'iyyar apc ta jihar plateau da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta Muhammad Shitu wani ɗan jarida ne da ya saurari zaman kotun. Yau kotu ta yanke hukunci cewa duk zargin da Pajok da PDP suka kawo gabanta akan cewa an musu magudi a wurin zaɓe kotu ta duba ta ga cewa duk ƙaurafinsu ba cancanta a ciki kuma ba su iya kawo shaidu masu ƙarfi gamsassu kamar yadda doka ta nema ba saka ta kori ga baki ɗaya karansu ta ci gaba cewa shaidu guda goma da suka kawo suka ba da ba'asi a gaban hukumar kotun ba za ta iya amfani da shaidun da suka bayar ba domin su kansu sun yi karo da shaidun da suka ba wa junansu a cikin tribunal a lokacin da ake musu tambayoyi saboda haka kotu ba za ta iya amfani da maganar da aka ce jita-jita ce domin duk ƙarin da aka kawo da korafin nasu sun yi ne akan jita-jita kuma musamman sun yi zargin cewa ma an yi abin da ake kira criminality wajen cewa an yi magudin zaɓe inda ba a yi zaɓe ba an rubuta sakamakon zaɓe an sace akwatin zaɓe an shigar da sakamako na ƙarya kuma sun zo sun kasa ba da wannan duk hujjojin a gaban kotu za ta gamsu to akan wannan ta yi watsi da ƙaran ta kuma ci taron cewa a biya kowane wanda aka yi kara naira dubu hamsin. tattauna da wasu magoya bayan jam'iyyar APC da na PDP. Tun da abin da shi George ya yanka shari'ar sannan a kashi biyu. Akwai judgment da shi ya bayar na forensic. Akwai kuma judgment da ya bayar na the other side. In an yanka judgment din da forensic by the grace of God, PDP has the mandate. Akwai shauran magana tun da muna da case a Supreme Court. kuma za a je kesin nan ran alhamis insha Allah bin doka ta shirya kenan mu kuma masu bin doka ne mu yan PDP muna bin doka kuma za mu bi dokan nan har kashe. Eh, ra'ayina shine eh, sai dai mu ce hamdala ra'ayina shine mun riga mun hango wannan tunda eh, gwamna jan shine gwamna lokacin amma da yarda Allah da kuma yardan jama'a muka kwace gwamnati a hannunsa saboda haka ba mu ga bai zama mana da abun mamaki ba da ba mu ci ba da zai zama mana da mamaki saboda haka babban abu shine muke kira muna kiran su mutane pdp da mutane jihar plateau su zo mu hada hannu da apc mu rayar da jihar tare zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban Dakarun tsaron ƙasar Kamaru da na karo-karo na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya haɗi da na ƙasar Amurka sun fatattaki 'yan Boko Haram a garin Kerawa da ke ƙasar Kamaru a jihar Arewa mai nisa. Bayan maharan sun kashe wasu mazauna garin sun kwashe masu dukiyoyi da makorar wasansu daga wannan garin. Ga Muhammad Anwal Garba daga ƙasar Kamaru. zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamaru haɗe da na karo-karo na kasashen nahiyar afirka ta tsakiya da wani kasar amurka sun fatataki yan ta'addan na boko haram daga garin kerawa bayan kutsen da suka yi a ƙarshen makon da ya gabata yadda yan ta'addan suka shigo kuma suka yi barna suka kashe jama'a suka kwashe dukiyoyinsu da ma dabbobinsu da suke da su har ma suka kafa tutotinsu na tsawon wani lokaci amma daga bisani sai dakarun tsaron na kasar jamhuriyar kamaru da na karo-karon suka yi kokari na kansu, kan haka ne ma manema labarai da babban magajin gari na karamar hukumar mayosa ba da sauran jami'an gwamnati suka halarci garin na kerawa domin kwantarwa mazauna wannan bangaren da hankulansu kan haka ne kwamandan da ya jagoranci wannan artabu da yi babila akau ne mana bayani na koran 'yan ta'addan da suka yi daga kasa ta jamhuriyar kamaru da ma cire tutocinsu daga kan iyakokin ƙasan. Nous avons effectivement eu euh, une incursion euh, dans le secteur de ya ce wannan magana 'yan ta'addan dai yanzu ya kare domin an kore su daga cikin kasar ta jamhuriyar kamaru kuma muna faɗa wa jama'a da su kwantar da hankulan hankulansu domin yanzu muna tare da su shi ma babban magajin garin na mayosa ba ya ce Le message qu'on peut dire à la population, c'est de rester serein yana jan hankulan jama'an wannan ƙauyen na kirawa da su zauna cikin kwanciyar hankali da lumana kuma yanzu an sanya matakan tsaro a wannan bangaren domin kare al'umma malam abba fitowa ɗan garin kirawa ne shi ma ya ce il faut que la population soit sécurisée yana gira ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru domin yanzu haka babu tsaro a garin nasu ko fitila ko ma ruwan sha mai tsafta ya ce yana amfani da wannan dama gwamnati yanzu za ta tuna da su domin musu abin da ya dace amma na hira da waɗansu mutane waɗanda suke harkokinsu tsakanin ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin yin kasuwancinsu kan wannan samamaye da 'yan ta'addan na boko haram suka kawo a ƙauyen na kerawa ga irin yadda hirar namu ta kaya sabon hikima suka kawo da yake an gane musu suna sa bomba a jikin yara da 'yan mata yanzu sai suka canja suka zo da jama'a masu yawa da motoci da manyan bindigogi suka zo mutane da karfe takwas suka shigo gari sun san kawai din an riga an yi bacci suka tashi mutane da bindiga gida-gida ana rurusawa ana faffasawa. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Nijar wato jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar sun gudanar da wani taron nazarin ire-iren matsalolin da al'ummar yankin Difa ke fama da su sakamakon lamarin 'yan Boko Haram. Daga mai ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani. Gyaru Ibrahim mamba ne a ƙungiyar ta Alternative Espacito Matsala wadda ta shahi tashin hankula da matsala wadda su mutane na ƙasa ke fuskanta bisa kan wannan abubuwa. Sai muka ce to ya kamata mu yi wannan taron saboda mu nemo masana wanda za a ga wasu wannan matsalolin menene mahimmancin dalilan da ke sa suna afkuwa saboda mun sa tsammanin lalle ba za a iya kokowa da wannan matsalolin na tashin hankali ba sai an fahimci menene manya-manyan dalilai da ke afkar da shi to sai dai duk da goron gayyatar da kungiyar ta alternative to ta aika a hukumomin nijar domin su halarci wannan taron hukumomin da aka gayyata ba su halarci wannan taron ba al'amarin da jore ibrahim mamba a kungiyar ta alternatives espacito ya yi wa tsokaci kamar haka mun gayyato mutanen gwamnati musamman minista na defense da minista mai kula da haraka na cikin gida da minista masu kula da harakar lahiya ta mutane da noma da kiwo saboda su ne da minista mai kula da shari'a muka ce musu to wannan nazarin ya kamata a ce an yi shi tsakanin yan farar hula da hukumomi masu aiki bisa kan wannan abubuwan a gano ba menene manya-manyan matsalolin wannan da kowanne ke fuskanta kuma wacce hanya ce ya kamata a ce an bi ta gari saboda a samu a kiyaye haƙƙin ɗan adam kuma a samu wannan kokuwa ta yi kamari a samu a cimma cimma burin da za a cimma saboda a samu kwanciyar hankali a cikin yanki na difa ba su zo ba a cewa dai malaman da suka ba da lakcoci a wannan taron rashin aikin yi ga matasa shine ya kasance ba uba'isan samun matasa a cikin kungiyar ta boko haram akan haka ne na samu zantawa da ɗaya daga cikin matasan da ke halartar wannan taron mai suna bubakar tijani wanda ya yi tsokaci kan lamarin kamar haka idan an da kawar rashin aiki na kai su can da talauci a samu musu aiki kusan sha difa eh, akwai nan ake nan ga ido man fetur ne kuma kamin wanga eh, harka boko haram ga kai nan ga sha mu in kuna tune da matasa wani lokaci sun tashi sun yi wani kwani kwani sun yi abun ya gargaza kwarai wa sha nan kwarai Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Niger Mu gargaɗe mai gina ra, mai mugunta to. Gargaɗe mai gina Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum, shirin noma tushen arziki na muku lale marhaban. To da a yau za ku ji shawarwarin da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar Dakta masanin harkar noma da kiwo suka baiwa gwamnatin Najeriya a tattaunawa da na da su game da matakin da gwamnatin ta bama hukumar kwastam damar ɗauka game da shinkafa. To amma kahin shawarwarin abokan tattaunawar tawa sun ci gaba da nuna gwamnatin Najeriya kuskuren da ta yi akan wannan batu. Ahmad Abubakar Dakta ne ya fara bayani. Ya za a ce a yanzu duk faɗin gonar da muke da shi a Najeriya shinkafa sai an zo mana da ita me bambanci da ake kawo mana tsinken sakace tsinken sakace a ce duk kayan Najeriya wai tsinken sakace sai an kawo mana daga wata ƙasa to in har muna kuka da wannan ba mu samu ci gaba ba dan me za a ce shinkafa ma sai an kawo ta za ki ga ruwan sha ma duk duk wannan ruwan da muke da shi a Najeriya ruwan sha ma za a ce daga wata ƙasar za a kawo mana shi saboda mu ba mu da tunanin kullum mai abun mu sai dai mu dinga dogara da wasu ƙasashen yanzu a duniya fa a binciken da aka yi Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da ta fi kowace ƙasa siyan abinci na shinkafa daga wata ƙasar Najeriya ita ce ƙasa ta biyu ki duba faɗin duniya da girman ƙasashe amma Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace ƙasa siyan shinkafa daga wata ƙasar ta zo ta ciyar da mutanenta yanzu misali a binciken da food and agriculture organization ta yi ta hukumar kula da harkar abinci na duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya a najeriya babu gari da ya fi ah, garin kaduna noma shinkafa daga shi sai naija sai benue sai ebonyi sai taraba sai kano sai borno a nan aka fi noman shinkafa kuma idan ka kula waɗannan mutanen ba su da wata sana'a da suka fi dogara da ita in ba nan ba a kirgen najeriya da aka yi tun daga 1991 zuwa na 2001 mutanen ƙauye sun su suka cinye kusan kashi saba'in na total population na mutanen Najeriya. Kashi talatin ɗin shine kaɗai a cikin birni, amma kashi saba'in gaba ɗaya suna karkara, suna local government da sauransu. To yanzu waɗannan kashi talatin ɗin ‘yan kaɗan ɗin su ne suke juya wannan kashi saba'in ɗin. yanzu idan kashi talatin ɗin sun ce a dinga shigo da shinkafa to za su dinga shigowa da shinkafa suna ci wasu yan ƙauyen ma suna sayan musu wannan kashi saba'in din duk abin da za su noma sai dai su ci a cikin su ci da iyalinsu shinkafar ba wanda zai siya ai ya kamata a ce ba wai hukumar kwastam kaɗai ce za ta tashi rana ɗaya ta yanke ta ce eh a kawo shinkafa ko kar a kawo shinkafa. To shi ma sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga ya ƙara jaddada ma gwamnatin Najeriya ƙorafin shi na cewa me take so yayi da dubban buhuhuwan shinkafa da yake nomawa a kowace shekara. Duk shekarar duniya ina noma shinkafa akalla akalla rage ina yanke da buhu dubu goma zuwa dubu ashirin. mai kilo ɗari sannan kuma shinkafa ta kwaye irin wanda ake so na je vietnam da kuɗi na akan lalurar gona kuma akan harakar shinkafa don ɗaya in samu ilimin yadda ake shuka ta a can na je gonakin shinkafa na je kuma inda ake sarrafa ta na je thailand da kuɗi na na je na gani na je gonaki na je minburi state a cikin ah, bangkok saboda haka na je na ga gonakin shinkafa na ga yadda ake nomawa na je kamfunan da ake sarrafa ta kuma da na dawo na adopting the system a cikin gona na abin da na gani shi nake koya ma'aikata na ba wai gona na ɗaya ba mutumin da yake zagaye da gona na yau ya koyi ilimin shuke-shuke da dama to wani labari wani zai bani game da gonaki kuma ga kamfuna nan mun kaba ranke da ina mai tabbata miki wannan kamfani na labana rai duk afirka ba kamfani irin shi shi mataimakin gwamnan central bank ya zo mun shiga cikin kamfani da shi kuma ya yaba da abin da ya gani ya sai shinkafa mu ya tafi da ita wani gu kuma ina mai tabbata miki a yanzu yanzu tsaye cikin kamfani kowane lokaci ba za a rasa fiye da talatin suna jiran a musu lodin shinkafa ba shin idan aka ce an shigo da shinkafa mu manoma an daina sayan tamu daga nan mu ina za mu tafi ina za mu tafi za a ba su lasin su ce za su biyan duti wanda ya kamata ya bada naira goma ya kawo naira guda ya ba su ya kai ya bada can hancin naira biyar shi kenan magana ta kare mu mun shiga wahala idan muka noma kayan nan ina za mu kai su mu muna murna ga mu muna da masu sarrafa shinkafa nan kuma sannan kamfunan da suka bude idan suka sarrafa shinkafa wallahi da ɗanɗanonta da kuma kyawanta ya ma da ake kawo muna. To amma muna neman mu mai da kanmu ba su ba aiki da suke wannan shinkafa ba. Inda suke ɗauko ta suna kawowa ai mutane da suke numata. ba wani majik ne ake yi ba ko kuma wani tsabi ake yi wanda ya sa kwaso ta ɗaya da cikin haƙi. Kin ga kenan in an ka ɗauki aikin mutanen mu na an ka kai waje ku kuka da kanmu mu daina cewa wai a'a babu aiki babu inda bai shinkafa cikin waɗin Najeriya. To amma ga mutane wanda sai sun yi ta dabaru sannan a zo a ɗora ce mana a'a an buɗe shinkafa ta shekaru talatin ko ashirin ba sai sheta ba a kwaso ta kawai a kawo mana Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu yi ban kwana da Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. sai makon goben kenan da izinin Allah yanzu a madadinsu da wadda ta haɗa mana sauti Julie Gresham ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe. A gaishe da Halima Jimrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon amadu manja daga bauchi unguwar karfin madaki ka ce murya amurka ina kira da babban murya ga gwamnonin najeriya musamman na jam'iyyar apc da su hazanta gudanar da zaben kanin hukumomi a jihohin najeriya domin gudanar da zaben kanin hukumomi na ɗaya daga cikin sauyin da 'yan najeriya ke nema daga jam'iyyar ta apc sai kuma wata fito daga mai nasara nasara huntuwa ka ce babu shakka martaba kotunan najeriya ya fara dawowa a idanun duniya don kuwa mun ga yadda ayyukansu na shari'a ya fara daidaito shi kuwa ilyasu muhammadu tungan bako cewa yi allah ya sa taron ministocin kasashen waje da za a yi a india da shugaban najeriya muhammadu buhari zai halarta a babban birnin new delhi mai amfani ne amin ba taron shan shayi da murzagashin baki ba taron da shugaban afirka ke halarta a kasar india allah ya sa ya yi tasiri wajen haɓaka tattalin arzikin nahiyarmu mu ganin yadda talauci rashin aiki da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar katutu sako daga aliyu ibrahim sharif allah ka tausaya wa al'ummomin kasar afghanistan da pakistan wanda masifar girgizar kasa ta fadawa ya yi awon gaba da rayukan al'ummomin kasashen da dama da wasu kuma suka jirkita da fatan allah ya kare sake afkuwar makamancin wannan bala'i sako daga alhaji garba gwandu aleru Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da hukumar lafiya ta tarayyar Najeriya ta dauka na tantance duk yaron dan ƙasa da shekaru biyar kafin shigowa ƙasarmu don gudun kada ya shigo da cutar polio ya yi daidai muna addu'ar Allah ya ƙara kare mu daga cututtukan amin. Sako daga sha'ibu Adamu Bagwai. To kafin mu rafa shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To a yau talata ake sa ran za a bayyana sakamakon farko na zaben shugaban kasa da aka gudanar a Ivory Coast wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci Alassane Ouattara zai lashe a karo na biyu. Tun hukumar zaben kasar ta bayyana cewa yawan masu kada kuri'a da suka fita ranar Lahadi ya kai kashi 60 cikin 100 ko da yake wata ƙungiyar farar hula ta ce kashi 53 ne suka fita. Sai da yan adawa kasar ta Ivory Coast din sun yi ikirarin cewa kashi 20 ne kacal suka fita don mafi yawan mutane sun zauna ne a gida. a ƙasar congo waɗanda suka amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul a zaɓen raba gaddama da aka gudanar wanda zai baiwa shugaba denis sasu ingesu ciyin yin tazarce sun wato sun sami gagarumin nasara sakamakon da aka fitar a hukumance a yau talata ya nuna cewa fiye da kashi da biyu cikin 100 na waɗanda suka kaɗa kuri'a sun goyi bayan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda matasan Najeriya ke korafin cewa an ware su gefe guda wajen raba makaman gwamnati. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu ta yau Miss Nashwam da Abdulaziz adli Turo da shi ma ya kawo mana ziyara nan ɗakin watsa labaranmu. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.